jifresh ya ce cizo na yi wa tsohuwa marke saboda rashin imani. Malam Ali ya tsoma baki kan rikicin gwamnoni da ɗan Bello. Labari da ɗumi-ɗumi a halin yanzu shine fa jifresh ya ce cizo yana yi wa tsohuwa marke saboda bai da imani. Lalle rikici ya ɓarke tsakanin cizo Germany da kuma jifresh akan wata waƙa wai mai suna ja to Germany. wannan waƙan dai an yi ta ne tsakanin cizo da kuma sauran gaggaggan manya-manyan mawakan arewa irin su dj ab classic da sauransu to sai dai wani hanzari ba gudu ba g fresh crusted material shi ma ya freestyle insa inda ya wallafa nashi wakar amma ya yi amfani da kiɗan wannan waka shi ma ya nuna bajinta to sai dai kuma faɗa ta kaure tsakanin cizo da kuma shi wannan jifresh wanda haka ne ta kai ga jifresh ya gaya masa bakar magana kan cewa matar da ya aura tsohuwa yana mata marki saboda bayi da imani to ma sauraro ga nan dai da rikicin ya fara sai ku gane wa idan ku amma kafin nan ku danna mana subscribe zo Germany wanda ka je ka tafi makabarta ka ce gani na zo zan binne kaina da ka hada kanka da Kano State Material a rap music what do you think you're doing my nigga What you think you doing, man? What you thought? What you thought, my nigga? What you thought? Man, I want to teach you how to do it. I <laughs> Casa mega a graça to grace. Chizo, casa mega a graça to grace. So one wannan wai ni cizo Germany ne ni yi magana da ni a wajen da ake maganan waka. Gaskiya dunia ta zo ƙarshe. wa tsohuwa marke saboda rashin imani cizowan Jamani mai bakin mayu kai da kake tsohuwa marke saboda tsabagen rashin imani ka ci kudin tsohuwa kuma kai wa tsohuwa marke ka zo in baka yan ka zo in baka sulalalliyar kaza ka zo in baka hehe a ji waƙar mana amma je a ji dof waƙar wakar Niger Germany din ku ji ma ya ma aka kaya BOC na ciki Morel na ciki wannan wannan remix din wacce ake official video video ta za ku ji bala'i <laughs> yaro na Kaduna binne aka yi murs <laughs> kai BOC ma yana cikin ba bar dai ogan su <laughs> don't play yourself don't play yourself cizo ka je ka yi hakuri <laughs> kai dai ka je ka ci gaba da yi wa tsohuwa marke wato kai cizo Germany ka ji ba abin da ji fresh yake faɗa wai kai da kake wa tsohuwa marke da rashin imani kuma kake cin kuɗin tsohuwa in zama ne ko baka ji abin da ya faɗa bane kai ma dai cizo saboda Allah ai in za ka yi magana da mutum irin wannan sai ka shiga dm ɗinsa ka shiga dm ɗinsa ka yi magana tun da celebrity ne ba ƙarami ba ne ji fresh kamar yadda kake ji da kanka kana germany kana yi tsohuwa marke in ji ji fresh ba in ji ni ba kana cin kuɗinta to ya kamata ka sirranta amma ka zo openly openly ka yarba mutum irin wannan gaskiya baka kyauta ba mu kanmu ba mu ji daɗin abin da kai ba mu 'yan midiya ko ba haka ba ba haka ake wa junanmu ba a ba ma kware wa junanmu abin nan amma kai saboda Allah ka shigo kururu kururu kwarara kwarara mararan in zamanin ka zo ka yarfa mutum ka ce wai baka taba ganin da ikin wane ne ni dai ba a baki na ba kai ne ka bada saboda ni ji fresh na wani kai ma na wani alamin na wani kai ma na wani don duk mutanen Kano ne ku kuma gari ɗaya muka taso gari ɗaya aka haife mu dukkanawan daba ne in saboda haka gaskiya a tunan mu daina irin wannan ina ba da nasiya ni kun naga an kwamsa ko an yi gajanci ko an yi in dole zan zo in faɗa wannan ba in samonin kuka yi ba in the night kuka yi eh kuma ka ne cizo germany da ka yau ka gyara ka daina yarfa mutum manya-manyan celebrity a ciki kuma ni na ga is okay ai abin da ji fresh iyayi ai ya dan nishadan da mutane kanawan dabo eh tum tum sala sala in zama wani ko to ni ne na ku the last boss stop eh. tunda uwata ta haife ni ban taba ganin dakikin mawaki irin G Fresh ba ban taba ganin dakiki dan Allah ku wala na kai ne ma ka bata wakan nan kwanakin baya da yake kai mawukaci ne dama shi yasa mutane suna cewa kai mahaukaci ne wallahi ni ban taba tabbatawa da kai mahaukaci bane sai akan wannan wakar hmm, kai wallahi mahaukaci ka ma bata mana waka ka ba ka bata wakan nan ka ji ba dan Allah abin da yake wai wai wai jiki jiki duk madara ne musu bulala shege kafasa me amfani menene wanda mutane za su ji a cikin wannan bas din su amfana da shi malam ka natsu ka zo ka cire girman kai ka zo a koya ma yadda ake rubuta waka ka zo a koya maka yadda ake rubuta a kai take abin alaji a kai take yanzu ma na farko dai barkaji kai abin fa yanzu ya ma yawa ka hauka ce fa domin matarka na farko ta saki kanta dan Maiduguri ya daka mata wawa kai yanzu abin ya ma yawa baka ma san gaba ɗaya ka riga ka zare kai yanzu ka san menene jibrish kai yanzu marabaka da jaki dan bindi billahi bindi ne kawai marabaka da jaki dan Allah ka ji fa wai shege ka fasa kai ai wannan kai ne mai din idan ba dama shi yasa ashe kake ta bibiya kake ta bibiya tun kwanakin ba kake magana ashe so kake a saka a cikin waka Naija to Germany to an saka mai ka bata mana waka wallahi wallahi ka bata mana waka ka cuce mu saboda wannan wannan haukar da ka zo kai ka je ka zauna a lajin kai ka cire Barka da dawowa. Labari na gaba kuma a halin yanzu shine Malam Ali ya tsoma baki kan rikicin gwamnoni da ɗan Bello. Ɗan Bello a safiyar yau da ya yi wani sabon bidiyo inda ya caccaki wasu gwamnoni da suke Najeriya. Inda ya zarge su da suna cinye kuɗin al'umma da sunan gyare-gyare. Lalle wannan abu da ya faru ya saka jama'a da dama cikin zalama domin kowa irin waɗannan abubuwa da suke faruwa na 'yan siyasa da suke baɗaɗa kala da kuɗaɗen mutane sai dai mu ce Allah Ubangiji ya kawo sauƙi. Lalle wannan abu da ya faru ya saka Malam Ali shiga wannan rikici sannan kuma ya tsoma bakinsa ya kuma yi raddi kan abun da ɗan Bello ya faɗa game da gwamnonin Najeriya baki ɗaya. Doma sauraro ba tare da ɓata lokaci ba yanzu mu kawo muku faifan bidiyon ku gani wa idon ku amma kafin nan ku daure ku danna mana subscribe domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora cikin watannin sa tara na farko wani irin wadaka gwamnonin jihohi suke yi ne da kuɗaɗen talakawa to a halin yanzu gwamnan jihar gombe yana kashe naira biliyan talatin domin gina sabon gidan gwamnati da sabon kotu biliyan ɗaya miliyan guda dubu kenan biliyan talatin ya kama miliyan dubu talatin miliyan dubu talatin za ta iya gina asibitocin zamani guda goma sha biyar a duk faɗin jihar kowace karamin hukuma za ta samu sabo guda ɗaya. tofa naira biliyan talatin aka ware a jihar gombe domin a gina mashahurin katon katafaren sabon gidan gwamnati sannan kuma a biliyan talatin din nan za a gina mashahuriyar kotu inda za a dinga shari'a kotu allah ya samu dace gombawa ɗiba fari ba kwana da ku bayan tashi da ku wato wannan abin a taya al'ummar jihar gombe farin ciki da murna ne duba da yadda idan ka kula za ka ga ai wannan gidan gwamnati kaɗai wato ba bukatar sai an gina wasu asibitoci da makarantu domin idan a gama gina wannan gidan gwamnati don mutumin da bai da lafiya in ya zo zai wuce ta kofar gidan gwamnatin ai zai samu lafiya kware da gaske automatically mutum zai samu lafiya sannan kuma idan mutum ma jahilci na damun shi ko bai je makaranta ba in ya wuce ta kofar bakin wannan gidan gwamnati zai ji ya samu ilimi ingantacce nagartacce kuma abinci ma idan baka ci ba ka zo dai ofa gidan gwamnati ko kuma ka je wajen kotun nan za ka ji ka koshi domin a haka aka yi tsarin wannan gine-gine guda biyu da gidan gwamnati da kuma kotun nan bayan haka al'ummar jihar gombe dai muna ƙara taya ku murna domin kasashen duniya wanda suka ci gaba su dinga zuwa gidan gwamnatin da za a gina muku da kuma wannan kotu da za a gina muku domin su dinga yawan bude ido kuma za ku dinga samun kudaden shiga kwarai da gaske wannan ba karamin gudunmawa ko kuma a babban aiki wannan wato ubana meye ba wato baba inuwa ko gizo mun tafa ma kwarai da gaske ranka daɗe mai girma gwamnan jihar gombe domin ba na tunanin cewa tarihi zai manta da irin wannan hoɓɓasa da kai wa al'umma jihar Gombe duk da ni ba dan jihar Gombe bane ba amma dai ni ina da masoya kwarai da gaske da kuma yan uwa a wannan jiha taka kuma na tabbata cewa na tuntube su suka ce ba sa buƙatar wani abu misali lafiya ko abinci ko karatu duka wannan an wadata su da su so wannan abu ne ya kamata a jinjina ma kwarai da gaske ranka ya dade sannan kuma mai girma gwamnan jihar Gombe Baba Inno Kogezau na tabbata da cewa ka san abin da kai sannan kuma na san ka sai da za a gyara abin da aka yi baba ino koge zau mun gaishe ka da jinjina shugabannin najeriya masu abin ban mamaki to ma sauraro ana muka kawo muku ƙarshen labarin amma kafin mu tattara ga bitar muhimman kanunsu kun didi cewa jifirish ya ce cizo yana yi wa tsohuwa marki saboda rashin imani wanda hakan ne ta jawo musu rikici. lalle ji fresh dai ya gaya wa cizo bakar magana ne domin kuwa irin waɗannan abubuwa da suke faruwa sai dai mu ce allah ya kawo sauƙi a tiktok domin yanzu kowa abin da ya ga dama yake yi kana kuma kun ji cewa malam ali ya tsoma baki kan rikicin gwamnoni da ɗan bello inda ya raddi ya kuma yi sharhi kan waɗannan matsaloli kana kuma ɗan bello dai ya tabbatarwa da duniya cewa akwai wasu gwamnonin da suke fakewa da sunan kwantira-kwantira suke cinye kudin talakawa doma sauraro kar ku manta ku danna mana subscribe domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora ku ta lafiya